biyo bayan kiran da jakadan kasar turkiya a nan najeriya ya yi ga mahukuntan kasar cewar su rurrufe duk makarantun turkawa da ke nan najeriya bisa zargin alakar da yunkurin jiyo mulkin da bai nasara ba a kasar yanzu rukunin makarantun na turkawa sun mai da martani a hukumance My name is Cemal, Cemal Yiğit. I'm the spokesperson of NTIC Schools, Nigerian Turkish International Colleges here in Nigeria. Sunana Jamil Yiğit, ni kakakin makarantu da kwalejojin Turkawa da ke nan Nigeria, wato Nigerian Turkish International Colleges NTICs. Babban abin bakin ciki ne kuma rashin hankali ne a yi kiran wai a rurrufe makarantunmu da ke nan Nigeria. Baicin 'yan Nigeria na amfana da aikace-aikacen makarantunmu. tun daga shekarar 1998 a jihohi bakwai da abuja makarantu goma sha bakwai fiye da ɗalibai dubu biyar da muka ɗauka a halin yanzu ɗalibai dubu uku da ɗari biyar ne ma suka kammala karatun su kwanan nan wasu ma sun samu digirin farko da na biyu da kuma digirin digirgir da hakan ya zama to abin alfahari ga najeriya ya kuma ɗaga sunan najeriya idan ƙasashen duniya It is an irresponsible call without understanding the nature of the value of the schools to Nigerians. wannan kira ne na rashin hankali ba tare da fahimtar yanayi da muhimmancin makarantunmu a nan najeriya ba akwai bambanci tsakanin kasancewa a najeriya da kuma fahimtar najeriya jakadan kasar turkiya yana a najeriya ne amma bai fahimci su wane ne 'yan najeriya ba saboda haka babu wani hikima akan wannan kira nasa uh, sunana yahaya suleiman mai yana aiki a human resource a matsayin shi jakada na turkiya da yake nan yana eh, ganin babban kuskure ne ya ɗauki irin wannan al'amarin ba tare da ya zo ya tambaya me yake faruwa a nan me muka yi ba. Bukar Muhammad ɗalibi ne a makarantar Turkawa da ke nan Abuja. Saboda haka kiran da ya yi bai ma dace ba ma so problem nasu ne a can za su ba amma shi zuwan sa Najeriya ya ce a kulle makarantun Turka na Najeriya ba bai dace ba. Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Ana turka turka saboda kuɗi. Daga mutum ya janye wando don saboda kuɗi. Ana ma kai naushi saboda kuɗi. Mu duba tsakanin ɗan adam mu gani. Mutum yana kallon banza saboda kuɗi. Mutum yana ɗiban fara'a saboda kuɗi. ya daure ma fuska saboda kuɗi. Tsakanin da Ana sakin fuska saboda kuɗi.